Tarihi ta biyu Sura talatin da hudu Gyare gyaren Yosiya. Yosiya yana da shekara goma sha takwas sa'ad da ya zama sarki, ya kuma yi mulki a Urushalima shekara talatin da ɗaya, ya yi abin da yake daidai a gaban Ubangiji, ya kuma yi tafiya a hanyoyin kakansa Dauda ba tare da juye dama ko hagu ba. A shekara ta takwas ta mulkinsa, yayin da yake matashi. sai ya fara neman Allah na kakansa Dawuda, a shekara ta goma sha biyunsa ya fara tsabtace Yahuda da Urushalima daga masujadan kan tudu, ginshiƙan Ashera, sassaƙaƙƙun gumaka da kuma siffofin da aka yi zubi, a ƙarƙashin umarnansa aka rurrushe bagadan Ba'al, ya kuma tumbuƙe bagadan ƙona turare waɗanda suke a bisansu, ya farfashe ginshiƙan Ashera da kuma sassaƙaƙƙun siffofi, ya ragargaza waɗannan kucu kucu, ya barbaɗa su a kan kaburburan waɗanda suka miƙa musu hadayu, ya ƙone ƙasusuwan firistocin gumaka a kan bagadan da a da suke miƙa hadayunsu, ta haka ya Yahuda da Urushalima, ya yi haka cikin garuruwan Manasi, Efraim da Simeon har zuwa Naftali, da kuma cikin kangwayen kewayensu. ya farfashe bagadai da ginshiƙan Ashera, ya niƙa gumaka suka zama gari, ya kuma yayyanka dukan bagadan turare kucu kucu ko'ina a Isra'ila, sa'an nan ya koma Urushalima. A shekara ta goma sha takwas ta mulkin Yosiya, ya tsarkake ƙasar da haikalin, ya aiki Shafan ɗan Azaliya da Ma'asehiya mai mulkin birni tare da Yowa ɗan Yowahaz marubuci, su gyara haikalin Ubangiji Allah. Suka tafi wurin Hilkiya babban firist, suka ba shi kuɗin da aka kawo cikin haikalin Allah, wanda lawuyawa masu tsaron ƙofofi sun tattara daga mutanen Manasi, Efraim, da dukan ragowar Isra'ila, da kuma daga dukan mutanen Yahuda da Benyamin, da kuma mazaunan Urushalima. Sa'an nan suka danƙa su ga mutanen da aka naɗa su lura da aikin a kan haikalin Ubangiji, waɗannan mutane ne suke biyan ma'aikatan da suka gyara suka kuma mai da haikalin, suka kuma ba da kuɗi ga kafintoci da magina don su sayi sassaƙaƙƙun duwatsu da katakai don yin tsaiko da tankar ginin da sarakunan Yahuda suka bari ya fāɗi ya zama kango. mutanen fa suka yi aiki da aminci, shugabanninsu su ne Yahat da Obadiya, lawuyawa zuriyar Merari, da Zakariya da Meshalom zuriyar Kohat da dukan lawuyawa, waɗanda suke gwanaye a kayan kiɗi, sun lura da ma'aikata, suka kuma lura da dukan masu aiki daga aiki zuwa aiki, waɗansu lawuyawan? su ne marubuta, magatakarda da kuma masu tsaron ƙofofi. An sami littafin doka Yayinda suke fitar da kuɗin da aka kai cikin haikalin Ubangiji, sai Hilkiya firist ya sami littafin dokar Ubangiji da aka bayar ta wurin Musa. Hilkiya ya ce wa Shafan magatakarda, Na sami littafin doka a cikin haikalin Ubangiji, sai ya ba wa Shafan. Sa'an nan Shafan ya ɗauki littafin zuwa wurin sarki ya faɗa masa, Manyan ma'aikata suna yin kome da aka sa su, mun ɗauke kuɗin da an ajiye a haikalin Ubangiji muka ba wa masu aiki da waɗanda suke lura da su. Sa'an nan shafa magatakarda ya sanar da sarki ya ce, Hirkiya firist ya ba ni wani littafi, sai Shafan ya karanta daga cikinsa a gaban sarki, da sarki ya ji kalmomin doka, sai ya yage rigunansa, ya ba da waɗannan umarnai ga Hilkiya, Ahikam ɗan Shafan, Abdon ɗan Mika, Shafan magatakarda da kuma Asahiya mai hidimar sarki, ya ce, Ku tafi ku nemi nufin Ubangiji saboda ni da kuma saboda ragowa a Urushalima da Yahuda game da abin da aka rubuta a wannan littafi da aka samu. Fushin Ubangiji mai girma ne da aka zuba a kanmu domin kakanninmu ba su kiyaye maganar Ubangiji ba, ba su aikata bisa ga dukan abin da yake a rubuce a wannan littafi ba. Hilkiya tare da waɗanda sarki ya aika suka tafi suka yi magana da annabiya Hulda, wadda take matar Shulam, ɗan Tokhat, ɗan Hasra, mai tsaron wurin ajiyar riguna, tana zama a Urushalima a yanki na biyu, sai ta ce musu, Ga abin da Ubangiji Allah na Isra'ila ya ce a faɗa wa mutumin da ya aike ku gare ni, Ga abin da Ubangiji ya ce zai kawo masifa a wannan wuri da mutanensa, Dukkan la'anar da aka rubuta a cikin littafin da aka karanta a gaban sarkin Yahuda, domin sun yashe ni, suka kuma ƙone turarewa waɗansu alloli. suka tsokane ni in yi fushi ta wurin dukan abin da hannuwansu suka yi, fushina zai zuba a kan wannan wuri, ba kuma za a kwantar da shi ba, ku faɗa wa sarkin Yahuda, wanda ya ake ku, ku nemi nufin Ubangiji, ga abin da Ubangiji Allah na Isra'ila yake cewa game da kalmomin da ka ji, domin zuciyarka mai tuba ce, ka kuma ƙasƙantar da kanka a gaban Allah sa'ad da ka ji abin da ya yi magana a kan wannan wuri da mutanensa, domin kuma ka ƙasƙantar da kanka a gabana, ka yage rigunanka ka kuma yi kuka a gabana, na ji ka, in ji Ubangiji, yanzu zan tara ka da kakanninka, za a kuma binne ka cikin salama, idanunka ba za su ga dukan masifar zan kawo a kan wannan wuri da kuma a kan waɗanda suke zama a nan ba. sai suka kai amsar wa sarki, sai sarki ya kira dukan dattawan Yahuda da Urushalima, ya haura zuwa haikalin Ubangiji tare da mutanen Yahuda, mutanen Urushalima, firistoci da Lawuyawa. dukan mutane daga ƙarami zuwa babba, ya karanta dukan kalmomin littafin alkawari wanda aka samu a cikin haikalin Ubangiji a kunnuwansu, sai sarkin ya miƙe tsaye a inda yake. ya sabunta alkawari a gaban Ubangiji, don yă bi Ubangiji, ya kiyaye umarnansa, ƙa'idodinsa da kuma farillansa da dukan zuciyarsa da kuma dukan ransa, ya kuma yi biyayya da kalmomin alkawarin da aka rubuta a cikin wannan littafi. Sa'an nan ya sa kowa a Urushalima da Benyamin ya yi alkawari ga wannan. Mutanen Urushalima suka aikata wannan bisa ga alkawarin Allah, Allah na kakanninsu. Yosiya ya fitar da dukan gumakan banƙyama daga dukan yankunan Isra'ilawa, ya kuma sa dukan waɗanda suke a Isra'ila su bauta wa Ubangiji Allahnsu muddin ransa, ba su fasa bin Ubangiji Allah na kakanninsu ba.